matsarin wikira furtage arango hangan irin kun furtage su jira sai ka ai aminata bubakar da habibu garba ka ga tunan dagan si habibu matuno goti bani sama dai noy go mi mishi gam nay go ni binde matono ni go de mm. dirse me hankan no furtage bingai ma kuna aladi wikir kambora to habibu kun dai sigira sintina salam lambora kulma kyau su jigo bon mantikal su no kan lokoli zai gba gumo ya din mono irin kun bon fegai jira jirara irgisa salam furta fo bon ingimo kan tayen no ga kana sai gumo damo ga hamzin yan jengo nirga banda mimishi ni gorgo boregi milani habibu ay gorgo bogi funon duwaisi mi no labo hillo do no ngano mangan falem sintin afo ihinka ihinza auprès predi grand Niger puissant. Hay fo habibu kai gina, ne bai ci Haba, ifo se, ifo no to irin hangan dai ma wankan aga da ta ya wo iki irsi. C'est déjà un pas pour le Niger. Gini kwayen bumbono Niger wanda ya da a rosaisi. Son ho irbi bisa potto loga ba ba im Niger hillo barmai. Pour notre pays. là où on parle de notre liberté nouvelle quoi donc c'est nungu kan yiga salan gane ir bundur tajo ni di kan bundura dini hunkuna manci tagino hillo bar mai no ir kan gici lokolize wo manci wodi no ir gaba. zamin di kaldai mai ga bore don dangan din di tajo wor mai ga dusin bun wora koi ne akagar kan ize nawo banga goro bore bun era ifo se bindinu i hillo bar mai hilli kan bisigir waidu kan igo ga donu lokolera do da ga ayu mandiya mana l'école euh, dans nos. Mantikala Irang, sinon Anise Karim Ingonona Weneo Asamba Irse. Mimishi kewɗo hare newo ñamayi wanuwan bine ss kwaraka no nor nodde noyi gona ga eh, don donno gandi kyauyan follon ko tiri kyauyan mantikal sigirno kan i gorandi haribandi kan i be kan furta jego si kyauyan sanira i godai zaman si sirai mon nin nin kelman tanantaino ya aha ya ki kini se so ne bai si girawo dai kan ganan bura kulmu wani ga cewnu handu kul ba handu ra bo mu du ba live fo ga cewnu kalar mu hangan dai bar bata wusi deja nous sommes à notre deuxième mois de lecture parce que irsi kala ir kan kantara ka ir goce wodinti irna handu fa ban ir furo kan kantara lalle mu tontoni go ti zama zankai here bun bono ka gir sabu zamine sai kan bar me go furo ngai zai kewo fondara a fonner sai kan bumbo ngai mun bagi dinga yi zai mi liver sambu cewu dini ngai won leson ai sambu gaban amma so ndi cewu gaban kuli ngai liver ai sambu cewu i furu ba ngai si sigiro gine ils sont même en avance sur leur programme pour le moment mimishi dai ifono lokolize mo ifogati iwana diyango wayne wora fa mai tonton kalir mahangan wankan farida mamman kandarsi C'est un projet qui a pour slogan Goyno kan sifo kai na sai gaci handu fokulu dinga kan balibaro. Ya dinga danga handu fokulu rano irga libar fo kyaunuwa. Ya dinga ndi kan giro handu wakin dinga ga barara. Dirgo idan ya kai sambu danga libar yagga no irko ga kyauya. Arandi wala. J'aime lire tout ce que je vois au fait. danga matakir dona aran se ala di wicir kamu kul irga kaga bon fegai sijir tonan dagan se hun kuna ir bon fegai sijira ramantika la wandi fo bon nirga salan kanga ba ta yangumo borai ga bai da mayo kan sigine hadilen ir mahangan fanta shamsu barbata kakan daga da dirsis hadilan wo kamfani no kan nyamai tayan hannu ba kai ga bai gumo jiri yaga kason hadiza madu mai na sinji bordarno kan su kugumo ani kubai mo da kan bihin ka ga kamfano fu mado ne wonya mai tayan fu berno kan tema niger labuwa naira acidan baranin mu da burma nga tarifo de da kan hadiza ta irse ai gwanda kamfani hausu yantir bego kan sigine master ai no gati hadilen wani sata deja matikal fatauci nan guno ki fere a to gi wakin da focina sintinan ta dai ir sintin ga goyara za fevriye za ga wakin dihin za hane a nisar gi zambar hin da yagga ai sintin ga furta ya kan yan si ga dondonan di tayan damo bugoderi amma dai so alhamdulillah alhamdulillah aino gati gin funa funaf be fa wura kan gati wai bore da furta ke min ga min wari yana l'autonomisation des familles des jeunes a hija gondi zin kanu hadiza amadu mai ga gogi hin kinga fu goye kampano goye da goye foyen wani ga sandi charbande da himma zama ta niye no kal dinga dun kan dalilo jete a la ban. Sintina banka na sintin gugwai nodin gwanda sandai bubu ai bindi di yi ka gugwa bafo sandai ha ai mai bongwai nan gu feri bisa aisi ba dai kan ai bon nan gu bumbu a yi du sandai yan a to bumbu nan kai yi wani goyo do dabu alwati yan Haikul dai a himan da bo masi bomin min bomo da gati ambu bari kan Le travail avec Hadiza. Bor mu da Hadiza hagi hannu no kan gwandu umfani gumo igite hagi hannu yan nodini. Da goyo lokacho to borai gu goya mu bogi yadin mono da fakare lokacho no borai gu gori mu fakare wai wanga gi hannu. Une vraie femme battante. ya hadi za mu mai ta tayan hannu kamfano su ban imakoi tayan befa bero samha do niger maga kan gite da samar hando jirwokin din ka nori in jamina chat labora so kai kala irwana ga hamzin yan yango tawa kan igidan ga rara kan sigine basketball coupe d'afrique cecin wakan da kwai gite kotonu benin labu a tekan as nigelec a dufon da kan gukwai nodin cameroon coupe hinkan ta ce ciyon odu yaadinno mimishi nankan ais nijele kirme chino ga go no dini cameroon hunkuna angano tangamai iga kwa iga ban kesintina mone yakan ais nijelek ato nonguwe ne uchinega hankangati kar kariyango do haramo eropur labu ina tangamiyai te tangamai gongai bonga zari habora wono no ngano akoyga te borai di girse bobo wani wani bine groupe gera nankan zenit akoyga zama lyon bon bi hinka nganda yamo liverpool nganda napoli ingai wo imante kala baram afoku kuddan bi fofo yadin mono ankanga ti groupe era juventus akoyga zama atletico bon adaga bifo atletico mandamba afo nenir kasu so kun jira mai kalir mahangan fada su jira si